Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 21 ga watan Fabrairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Sarfilu ba mukanin labarai. To binta yayin da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ke jawabi ga majalisar dokokin kasarsa, shugaban Amurka Joe Biden ya alkawarin Amurka za ta jure goyon bayan ta ga Ukraine. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya dakatar da Moscow daga taka rawa a yarjejeniyar nukiliya ta karshe da ta rage tsakanin Amurka da Rasha. daga nan za a ji cewa wasu 'yan sama jannati biyu na rasha da wani ba amurki za su ci gaba da zama a cikin sararin samaniya ta ƙasa da kasa na tsawon watanni shida saboda lalacewar su. Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa tawagar kungiyar kasashen renon ingila wato commonwealth da ta kai ziyarar aiki sa aikin sa ido akan zaben najeriya ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da su ba da himma wajen tabbatar da cewa an yi zaben adalci kuma cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da matsaloli ba tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Sabo Mbeki wanda ya ce aikin su a matsayin tawaga shine sanya ido da kuma tantance yanayin da shirye-shiryen zaɓe ke ci gaba da kankama sanya ido akan ayyuka a ranar zaɓe. haka kuma za mu kawo muku tattaunawa da wasu 'yan Najeriya da ke kan hanyar su ta komawa Najeriya don sauke nauyin da ke kansu na zaben shugabanni. Sannan a Ghana kuma an gudanar da bikin ranar harshen uwa ta duniya wanda hukumar raya ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya domin bunƙasa harshen gado a duniya a tsakanin al'umma muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe shirya kuma zai gabatar amma yanzu gasar filu da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya yayin da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ke dab da cika shekara guda shine batun da wasu wato batun wasu fitattun jawabi a yau talata a daidai lokacin da shugaban kasar rasha vladimir putin ke jawabi ga majalisar dokokin kasarsa kuma shugaban amurka joe biden ya alkawarin amurka za ta jure goyon bayan ta ga ukraine biden zai yi magana daga warsu babban birnin makwabciyar poland kwana guda bayan da ya kai ziyara ba ta kiev fadar white house ta ce biden zai ba da haske game da ƙoƙarin neman goyon bayan duniya don tallafa al'ummar ukraine da kuma ƙudurin amurka na tsayawa bayan ukraine muddin tana buƙatar hakan biden ya sanar da tallafin dala miliyan 500 a matsayin sabon taimako kuma ya ce za a sake akabawa rashi sabbin takunkumi a wannan makon a ɗaya bangaren kuma shugaban rasha vladimir putin ya dakatar da moscow daga taka a yarjejeniyar nukiliya ta ƙarshe da ta rage tsakanin amurka da rasha yarjejeniyar da aka sanya hannu a cikin shekarar 2010 ta iyakance kowace ƙasa makaman nukiliya zuwa 1,550 an tsara wa'adin karewarta a shekarar 2026 da yake jawabi ga majalisar dokokin rasha putin ya ce ya janye gaba ɗaya daga yarjejeniyar a halin yanzu kuma ya ce ya kamata ya yi rasha ta kasance a shirye ta sake yin gwajin makaman nukiliya idan amurka ta yi hakan sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya wato kira sanarwar da rashin ta cewa abin takaici ne matuka. da kuma rashin ɗa'a. Shugabar Taiwan ta ce tsibirin mai cin gashin kansa zai zurfafa alaƙar soja da Amurka. Shugaba Tsai in wen ta yi wannan alwashi yau Talata yayin wata ganawa da 'yan majalisar dokokin Amurka da suka kai ziyara a birnin Tafe. ta ce taiwan za ta ƙara yin haɗin gwiwa tare da amurka da sauran abokan dimokuraɗiyya don tunkarin ƙalubale masu ƙarfin gaske kamar faɗaɗar mulkin kama karya da sauyin yanayi. A shekarar 1979 Amurka ta sauya shekar diflomasiyya ta ɗaukar Taiwan a matsayin yankin China a shekarar 1979 amma ta samarwa Taiwan da kayayyakin soja don kare kai ƙarƙashin dokar hulɗar Taiwan. Beijing ta ɗauki tsibirin da ke ƙarƙashin mulkin demokaradiyya a matsayin wani yanki na ƙasarta duk da cewa tana gudanar da mulkin kanta tun bayan ƙarshen yakin basasar ƙasar China a shekarar 1949 lokacin da 'yan gurguzu na Mao Zedong suka fatattaki sojoji 'yan kishin ƙasa na Qing daga babban yankin. Ƙasar China ta sha alkawarin wato ta sha alwashin mayar da tsibirin ƙarƙashin ikonta ta kowace hanya da ta dace ciki har da ƙwace ikon da sojoji suka yi. To nan ba da jimawa ba Sarfili zai kama da karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin tawagar wakilan kungiyar kasashe rainon Ingila wato Commonwealth ta kai ziyarar aikin su sa ido akan zaben Najeriya ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da su ba da himma wajen tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana inda al'ummar Najeriya za su samu damar kada kuri'unsu cikin kwanciyar hankali ba tare da matsaloli ba. wakiliyar murya amurka da ke abuja halima abdurrahman ta aiko mana da rahoton A karo na bakwai tun bayan dawowar tsarin mulkin demokradiyya a Najeriya a shekarar 1999, tawagar kwamitin sa ido na zaɓe daga ƙungiyar ƙasashen rainon Ingila wato Commonwealth a Turanci ta iso cikin birnin tarayya Abuja baya ga samun gayyata daga hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC. Tawagar ƙungiyar mai manufar yin bibiya ga yadda ake ci gaba da yin shirye-shiryen tunkarar zaben rana Asabar mai zuwa da kuma sanya ido akan yadda zaben zai gudana ta sami jagorancin tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Sabo Mbeki wanda ya ce aikin su a matsayin tawaga shine sanya ido da kuma tantance yanayin da shirye-shiryen zaɓe ke ci gaba da kankama sanya ido akan ayyuka a ranar zaɓe da kuma bayan zaɓe ta yadda za su yi la'akari da duk abubuwa da suka shafi sai hancin tsarin zaɓe wanda ya yi daidai da ainihin yanayin da ya kamata a gudanar da zaɓe a ƙarƙashin tsarin mulkin demokradiyya tsari da ita kanta Najeriya ta amince da shi. A cewar sabon Mbeki, tawagar ta iso birnin tarayyar Najeriya ne a ranar 18 ga watan Fabrairu da muke ciki domin tabbatar da sauke nauyin aikin da ya rataya a wuyanta inda jagora Mbeki ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a harkar zaben da su mutunta alkawuran da suka dauka na tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin zaman lafiya da lumana. Akan batun zaben na ranar Asabar Malam Garba Abari wanda shine babban daraktar hukumar wayar da kan al'umma ta Najeriya wato NOA ya bayyana cewa a yanzu fiye da kowane lokaci mun yi sakonni daban-daban a rediyo mun yi sakonni daban-daban ta kafofin watsa labarai musamman ta gidajen jarido inda nan ne mu suka fi samun sakonni da kuma suka fi samun manufofin gwamnati nan kuma mun yi su ta hanyar kasidu da aka yi translation ka fassara cikin yarurruka daban-daban na kasar nan wanda na tabbata yare 33 a wani bangare kuma malam garba bari ya yi jan hankali ga 'yan kasa a game da illolin sayar da ƙuri'unsu dole ne 'yan kasa su fahimta akan cewa in ka zo ka sai da kuri'a to ka sani akan cewa ka sayar da 'yan yanci kaiwa demokradiyya ƙasa kanta zagon ƙasa sa'annan kai kanka ka zaɓi shugabanci irin wanda zai zo in bai yi abin da kake tsammani ba ba za ka kuma zarge shi don sai da ƙuri'a sai da yanci ne sai da ruwa sai da asibiti sai da hanyoyi sai da makarantu sai da tsaro sai da komai saboda haka ɗan ƙasa su fahimta a kan cewa yin zaɓe nauyi ne da ya rataya a wuyansu don shugabanci ingantacce ba daga sama zai faɗo ba shugabanci ingantacce aiki ne da ya rataya rataya a wuyan 'yan kasa wanda kuma kowa yanzu duk da wahalar da ake ciki muna kira da babban murya akan a fito a yi zaɓe na shugabanci wanda dukkanmu daga ƙarshe zai zo ya zama na alheri a ƙasar da al'umma gaba ɗaya. Kazalika bayan zaben na ranar Asabar tawagar sa ido na Commonwealth za ta gudanar da taron manema labarai a birnin Abuja don sanar da sakamakon farko na aikin sanya ido a zaben da aka kammala sa'annan ta koma mazaunin ta kafin ta fitar da cikakken rahoto da shawarwarinta akan yadda zaben Najeriya ya gudana da mika babban sakataren kungiyar commonwealth din sai gwamnatin najeriya inec shugabannin jam'iyyu da suka shiga zaben tare da shugabannin kasashe rainon ingila kafin nan a fitar da shi don amfani ga kowa a duniya hima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya Madalla an gaishe ki Halima Abdulrau. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili da karashin labaran duniya. ministan harkokin wajen kasar china ya gargaɗa amurka game da zargin china kan ƙara wutar wato rura wutar rikicin ukraine yana mai cewa ta damu matuƙa cewa lamarin ka iya kazancewa a yayin kaddamar da wata takarda ta gwamnati kan shirin kasar china na tabbatar da tsaron duniya a wani dandalin tattaunawa yau talata a birnin beijing kingan ya bayyana cewa ƙasar china ta kasance ba ruwanta a faɗan ukraine amma ta zargi amurka da rura wutar rikicin a cikin kalaman ga amurka kai tsaye ya ce tun lokacin da rikicin ya barke ƙasar china ta kasance bata zaɓi ɓangare ba muna kira ga wasu ƙasashe da su daina hura wutar rikicin nan da nan su daina ɗora laifin akan ƙasar china su daina ziga yukiran a yau gobe kuma taiwan daga ƙarshe wasu 'yan sama jannati biyu na rasha da wani na amurka za su ci gaba da zama a tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa na tsawon watanni shida saboda lalacewar jirgin su na rasha sergi frokeveb da dimitri fetlin da frank rubio sun shirya kawo ƙarshen zamansu na watanni shida a cikin tashar sararin samaniyar ta iss a ƙarshen watan maris amma hukumar kula da sararin samaniya ta rasha roscomos ta faɗi yau talata cewa 'yan sama jannatin uku za su ci gaba da kasancewa a sararin samaniya zuwa watan satumba. da Safilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To 'yan Najeriya mazauna kasashen waje na komawa kasarsu don sauke nauyin yin zaɓe a babban zaɓe mai zuwa na ranar 25 ga wannan watan. Babbar editan sashen Hausa na murya Amurka Grace Alheri Abdu na ɗauke da wannan rahoton. Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka da suka hana miliyoyin 'yan kasar da ke zaune a kasashen ƙetare damar kada kuri'a daga kasashen da suke zaune da ya sa waɗanda suka ɗauki zaben da matukar muhimmanci komawa gida a lokutan zaɓe irin wanda za a gudanar a ƙarshen wannan makon domin kada kuri'a. Na yi karo da irin waɗannan mutane da dama a tashar jirgin sama ta birnin Paris a kan hanyarsu zuwa jihohi daban-daban na Najeriya domin yin zaɓe. Shola Imamu Iwelu na ɗaya daga cikin 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare da suka koma gida yin zaɓe. My wife and myself have been away for a while, but we're coming back to Nigeria because we need to vote and um, effect the change that all of us talk about in Nigeria. Ni da mai ɗaki na mun dade a ƙasar waje, amma mun yanke shawarar komawa gida mai zaɓe. Sabili da duka mu muna hankoron ganin an samu canji da ake magana a kai a Najeriya. Muna ganin kaɗa kuri'a wata dama ce ta yin aiki da cikawa akan abin da muke faɗa game da Najeriya. Idan muna da yaƙi ne cewa ya kamata a samu canji a Najeriya, to tilas ne mu yi abin da zai kai ga samun wannan canji. Dalili kenan da ya sa ni musamman zan tafi Najeriya domin ba da gudunmuwa ta ta ganin an samu wannan canji da ake hankuru a ƙasar. Uwar gida fes ta bayyana abin da take son sabuwar gwamnatin da ta yi tattaki daga ƙasar waje zuwa Najeriya ta zaɓa ta yi. I'm expecting good leadership. Abin da nake son ganin sabuwar gwamnatin da za a zaba ta yi shine shugabancin kwarai. Kuma ina sa zuciyar Najeriya za ta canza. Na san haka tana yiwuwa idan muka zaɓi shugaban da ya dace. Dangane da batun hancin zaɓe da arin aringizin kuri'u kuwa, Godwin da ya fito daga jihar Maryland ya ce. We are believing that this time around the votes will count. because of the new technology that INEC has introduced, like electronic transfer of uh, the for accreditation. Ina jin a wannan karan zaben zai yi hanci sabili na'urar da hukumar zaɓe ta ce za ta yi amfani da ita wajen tantance masu kada kuri'a da kuma adadin ainihin waɗanda suka kada kuri'a kowace mazaɓa. Akalla za a iya kwatanta adadin mutanen da suka kada kuri'a da kuma waɗanda aka tantance da jerin waɗanda aka yi wa rajista. Saboda haka muna da yakinin cewa a wannan karan zaben zai yi sahihanci. Banda haka kuma siyasar kuɗi za ta ragu ainihin a Najeriya da wannan canjin fasalin takardun kuɗin. Mun sani a wannan karan amfani da kuɗi wajen sayan kuri'u zai ragu matuka Mutane za su yi amfani da hankalinsu su yi zaɓe tsakani da Allah. Saboda haka a wannan karan muna kyautata zaton cewa mutane za su yi zaɓe yadda ya kamata. Gaskiyar ita ce matasa suna shan wahala ainin matsalar tsaro ta ta'azzara sosai da ya kai ga waɗanda suke da ɗan kuɗi kaɗan ba za su iya kwana a gidajensu ba. yanzu an raba 'yan najeriya tsakanin attajirai da talakawa babu matsakanta saboda haka muna fata za a samu canji muna fata matasa za su fito su kada kuri'a addu'ar mu kenan su zaɓe bisa ga wanda suka ga ya dace a lamirin su su kuma yi zaben gaskiya fatan mu kenan kowa ya fita ya zaɓi ɗan takarar da yake so wanda ya ga ya fi cancanta ko da yake birnin tarayya abuja birnin nazo kazo da ya kasance a lokutan zaɓe galibin mazauna birnin sukan koma garuruwan su da suka fito domin kada kuri'a sai dai shiga ta waɗansu wurare da na isa najeriya ya nuna akasin haka inda na ga kusoshin jam'iyyun siyasa da dama sun yi da zuwa babban birnin tarayyar domin ganin yadda za ta kaya a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da za a gudanar ranar asabar Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Grace Alheri Abdu da ta haɗa mana wannan rahoton. To madalla. To tun shekara ta dubu biyu aka keɓe ranar 21 ga Fabrairu na kowace shekara a duk faɗin duniya a matsayin ranar bikin karrama harshen uwa ta duniya. akan wannan ne wakilin murya amurka da ke birnin accra idris abdallah ya ji ta bakin wasu 'yan ghana game da muhimmancin wannan rana Muhammadu Bashiru Shehu wanda aka fi sani da Sabash manazarci a harkar ilimi ya yi ƙarin bayani akan wannan rana ta bikin harshen uwa na duniya. wanga rana ajiye ne musamman wanda ake bukin karantar da yara cikin yaren uwayensu ko yaren da garinsu ke yi baya ga haka kuma akwai sabon yare in ma turanci ko wani international language dai da ake doka kuma a ilmantar da talibai in ka duba in 2006 wani binkicin da aka yi a kasan ghana ya nuna almost 26% out of 100 su aka samu suke yi a kansu kai pieces ma suna su karanta abubuwa ka Wanne wannan abu ya sa in 2009 tun 2007 aka hassasa wani sabon sashi na ilimi wanda ake ce ma nala National Acceleration eh, Literacy Program. Taken bikin ranar harshen uwa na duniya na shekarar 2023 ilmantarwa da mabambantan harsuna zai canza fasalin ilimi. Ƙididdigar hukumar UNESCO na cewa kashi arba'in cikin 100 na al'ummar ƙasashen duniya ba su samun ilimi a cikin harshen su na asali ko wanda suke fahimta. Haka kuma binciken da hukumar ta ke cewa kashi talatin cikin 100 na yaran da ake koyar da su cikin harshen uwa zuwa ƙarshen ilimin firamare suna fahimta fiye da waɗanda ba sa jin yaren koyarwar. Dr. Nasiba Tahir, malamar ilimin sanin halayyar ɗan adam a jami'ar Islamiyya da ke Accra, ta tabbatar da wannan bincike. karagarwa ma yara kin yaren da suka saba yana taimaka koyo abu from gida zuwa su yana bari yaro ya ji dadin su ya bari yaro ya san kamar su da gida wuri guda ne da kowa ke tattalin shi domin ya koyo abu kuma yana bari yaro ya waye tunanin shi ya yi zurfi domin yaren da yaro ya saba da shi da shi yake tunani ya san an doki wannan yare ana karantar da shi yana bar fahimtar shi na sauki. Na ji ra'ayin wasu iyaye game da ilmantar da yara da harshe na asali kuma sun nuna amincewarsu da hakan. na Samira Yahaya Abdulrahman. Wanga kasan mu gana muka duba yawancin yaran makarantu ana fara gwada musu abu a cikin turanci. To wanga turanci da ake gwada ma yara abu cikin yawanci lalle ba su gane abin da ake gwada musu a farko. Wasu gidajensu suna madatan da iyayensu aka taya gwada musu abu a turanci. So yawanci yawanci suna haddace dai ne amma ba su gane abin da ake karantar da su na gimbiya ummul hairi jafar ni ma na yi ra'ayi kwarai kwarai da gaske saboda yaro tun yana karamin ana koyar da shi da yaren garinsa ya fi ganewa sosai sosai sosai muka duba ma makaranta idan muka je makaranta larabci ne amma da hausa ake ba mu kisosin annabawa ake gaya mana game da batun hadisai da sauransu muna saurin fahimta da yake kasar ghana na da harsuna da yawa to shin kowane harshe za a iya amfani da shi a cikin aji wannan ce tambayar da na mika mana zarci kan harkar ilimi muhammad bashiru shehu ka zo ganan ga magana yaren da ya shahara shine yaren nan na asanti p amma da za a iya the whole of southern belt a fit da maybe p northern belt in da gwambanci ko hausa za a yi in shine mafi shahararren magana sha duba har wa yau dai a wannan rana ta harshen uwa unesco na tunatar da duniya muhimmancin kiyaye harsunan asali idris abdullahi bako sashen hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Madalla an gaishe ka Idris Abdallah. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha tara na safe, wato karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha tara Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda shine karfe uku da minti goma sha tara agogon Ghana. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni muhammad hafiz baballe ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da wasu manoma daga jihohin Kano da Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya kan abin da suke fatan ganin sabbin gwamnatoci da za a zaɓa a matakin jihohi da tarayya za su yi musu don share musu hawayensu. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo ƙarashin tattaunawar wakilin Muhammad Nasir ya yi da wasu manoma daga jihar Kebbi. Sunana Suleiman Yusuf daga nan Kebbi. hakika gwamnati tana iya kokari gwargwado amma dai muna bukata a kara da duk gwamnati da Allah ya ba ko ita APC din ko PDP muna bukata a inganta tsaro da ilimi da harkar lafiya jihar kebbi jiha ce da ta yi kan aikin noma kamun kihi da harkar ruwa dai me kuke so wannan gehe to gaskiya muna bukata a ƙara inganta muna harkan kamun mu ta zannan da noman shinkafa musamman mutanen mu ana ba su kayayyaki abin da ya shahe taki maka da sauransu to gaskiya hakikanin gaskiya wasu ana ba su kuma wasu na kai kuma wasu sai a yi ba su ma san a yi ba sannan fiye da rabin mutanen da suke noma da sauransu wasu gaskiya suna bukata a kara inganta taki da mm, injimuka sannan da kayan noma haka da sauransu to a hakikanin gaskiya dai mun akwai abubuwan da dai muna kara kara taimaka mana da su saboda noman mai tsayu sannan tattalin arzikinmu na jihar mu da garinmu da mu gaba ɗaya ya kara karuwa Assalamu alaikum. Sunana Alai Salo Muhammad Bena karamar hukumar Danko Sagu a jihar Kebbi, Najeriya. To abin da nake so in sanar da wucewar mu dai a nan kasar Bena wanda ita ke ciyar da jihar Kebbi game da noma. to babu wani abin tallafi da muka samu ga gwamnatin tarayya hata ta jiha game da abubuwan da ke game da sha'anin noma sannan kuma babban cikas mu babu kamar tsaro ne babban cikas mu wanda shi ke tallafa sannan kasan nan za ka samu fiye da mutum ashirin waɗanda ke noma fiye da dubu eh, biyar dubu shida har bakwai game da sha'anin noma sannan na biyu abin mu ga gwamnati mai zuwa yan allah ya yarda ga duk wanda zai kawo gwamnati muna fata da ya inganta noma inganta noma kuma shine abin da ya kamata a hitar da shi daga kasa a fitar a kuma tallafa manoma da kayan noma da kuma bangaren taki domin mi domin su ci gaba da noman su yadda ya kamata assalamu alaikum mai magana alaisa na bawan allah bena karamar hukumar damko sagu najeriya gwamnatin jihar kebbi tana cewa tana tallafa ma manoma to tana tallafa manoma amma ba yankin dan kowace ba domin manoman da ke tallafa ma masu noman shinkafa mu kuma inda muka fi karfi mun noman masara dawa waken suya da gero da sauran abubuwan noma wanda yake in aka duba har kullum gwamnatin jihar kebbi duk abin da za ga ta yi za ta yi ne akan manoman shinkafa kawai babu wani tallafin da muka sani na ta wanda ya shafi ga abubuwan da na faɗa wa'yanda mu su ne muke nomawa to ga shi kuma har tana buɗin shuɗewa ba mu san wani romo ko wani jin daɗin ta ba wanda ya shafi harkar noma kuma sannan eh, abin da dukkanin wani ɗan jihar kebbi ya sani ne eh, ƙasar bena kusan ita ke ciyar da kashi 90 da biyar na jihar kebbi na noman da ake abin da ya shafi masara kamar yadda nasi da dawa da waken suya da sauran abin noma to amma duk da haka nan gwamnati ba ta dubi irin wanga kokarin da muke yi ta taimake ba amma ga gwamnati za a canza muna fata alheri ga wagga gwamnatin da za a canza ta dube mu noman mu mu kanmu yana taimakon kasa domin a halin da ake ciki yanzu kowa ya san abin da ake sarrafawa ga waken suya ana yin abubuwa da yawa da shi abinda ake yi da ƙaura ma'ana jaddawa ana sarrafa ta ana yin abubuwa da ita haka masara suna na bello suleiman str an ce a ba su tallafi ga manoma mu ba mu ga tallafin ba saboda babu shi ko an ba su an hisuwa kayan tallafi in wayanda suke son ba su suke ba wasu tsetse ko mutane su suka ba tallafi in barmakon a ba manoman da ya dace a yi tankaɗe da reraya a gano sahihin manoma in a su domin su yi noma su ciyar da kansu su kawo ci gaba ga jiha sannan da uwa ƙasa najeriya amma ba a yi sai dai a yi son zuciya kawai na ɗan adam masu sauraro a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu don allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin makebbi Muhammad Nasir sai kuma Julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. za mu fara da sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce 'yan siyasar da ke sayan tsabar kudade daga hannun wasu manajojin gidajen mai suna ba su riba domin su yi amfani da tsabar kudin a ranar zaɓe. Hakan ba zai hana mu kayar da ku ba duba da mun gaji da mulkin ku hakan nan. Sako na gaba ya fara ne da sallama ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Kirana ga 'yan uwana matasan Najeriya don Allah mu yi karatun tanutu a zaɓukan da ke tafi kar mu yarda ra'ayi ra'ayin siyasa ya sa mu bata da junan mu ci gaba da addu'o'in Allah ya sa mu yi zaɓe lafiya Allah ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya sako daga Sofiyanu Gumel zangon daura sai kuma sakon Muhammad Salihu Kaura na moda jihar Zamfara ya ce hakika akwai buƙatar jami'an tsaron Najeriya su ƙara shiri na musamman don tunkarar duk wata barazana daga masu kai hare-hare a daidai lokacin da ya rage sauran kwanaki hudu a gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokoki na ƙasa ganin yadda har har yanzu waɗansu yankuna ke fuskantar hare-hare da zaman fargaba. Sakonmu na ƙarshe a yau ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yayin da ya rage kwanaki hudu mu gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya. Ina kira ga 'yan uwana matasa da mu zaɓi cancanta. Sannan duk wanda ya baku kuɗi domin ka zaɓi ɗan takararsa to ka karɓi kuɗin ka zaɓi ra'ayinka. Allah ya sa mu yi zaɓen lami lafiya. Allah ka zaɓa mana shugabannin da za su magance mana matsalolin tsaron da muke fama da su sako daga iso dilan faki to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku an gaishe ki aisha ma'azu yanzu kuma sai labarai a takaice a takaice yayin da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ke dab da cika shekara guda shine batun wasu fitattun jawabe biyu a yau talata a daidai lokacin da shugaban kasar rasha vladimir putin ke jawabi ga majalisar dokokin kasarsa shi kuma shugaban amurka joe biden ya alkawarin amurka za ta jure goyon bayan ta wato ga ukraine biden zai magana daga warso babban birnin makwabciyar poland kwana guda bayan da ya kai ziyarar bazata a poland a kiev a ɗaya bangaren kuma shugaban rasha vladimir putin ya dakatar da moscow daga taka rawa a yarjejeniyar nukiliya ta ƙarshe ta rage tsakanin amurka da rasha yarjejeniyar da aka sanya hannu a cikin shekarar goma ta iyakance kowace ƙasa makaman nukiliya zuwa 1550 an tsara wa'adin wata a shekarar 2026 shugabar taiwan ta ce tsibirin mai cin gashin kansa zai zafafa alakar soja da amurka shugaba tsi inwen ta yi wannan alwashi ne yau talata yayin wata ganawa da 'yan majalisar dokokin amurka da suka kai ziyara a birnin tafe ta ce taiwan za ta ƙara yin haɗin gwiwa tare da amurka da sauran abokan dimokuraɗiyya don tunkara ƙalubale masu ƙarfin gaske kamar faɗaɗa mulkin kama karya da sauyin yanayi ministan harkokin wajen ƙasar china ya gargaɗi amurka game da zargin china kan ƙara wutar rikicin ukraine yana mai cewa ta damu matuƙa cewa lamarin ka iya kazancewa. A yayin ƙaddamar da wata karda ta gwamnati kan shirin ƙasar China tabbatar da tsaron duniya. Gan ya bayyana cewa ƙasar China ta kasance ya ba ruwanta a faɗin Ukraine, amma ta zargi Amurka da rura wutar rikicin. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin sarfilu hashin gumel wanda ya ce na gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyar mu ta yau ni ce ku binta suleiman yana da ke muku fatan alheri ta sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc huta lafiya ma salam amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafe.